ya kawo rakun na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya zo yana zuwa me ya fara gani fa wajada fatimata ridwanullahi alaiha mimman halla sai samu ga matarsa ta kwance ihrami wa labisat thiyaban sabigan ta ci kwalliya ta yi ado wa ta sa tufa mai kyau kuma ta ta ci kwalliya fa ankara aliyun zalika alaiha ali kuma sai ya ga abin da hankali shi bai kwanta ba sai ce don me ai rana irin rana irin ta yau kuna ana cikin ihrami ne yayin ragakin warware faqalat sai ta ce inna abi amarani tabbas me yasa ta kawo inna abi da sai ce abi amarani me yasa ka kawo duk inda ga inda aka samu shakka ko kokwanto in ana son magana ta tabbata sai an kawo taukiri saboda a tabbatar da cewa lallai haka al'amarin yake inna din abinda ake nufi da ita harfu taukidin harfu taukidi ne ma'ana inna inna abi lallai tabbas dahi babu ko shakka babu ko kwanto mahaifina ne ya ce na yi haka fakana aliyun kulu ta faɗi haka ai ta kwaci ka ta faɗi ƙarya za ta yi ma aliyu tunda ta ce mahaifinta ne ce ta yi ba ƙarya za ta yi ba ba ƙarya ta yi ba kuma shi ya san in dai mahaifinta ne ce ta yi kuma shi ne daidai kenan ba haka bane ba to amma da sai dai ke har yanzu har yanzu hankali shi bai kwanta ba Ya yaqulu zahabtu ila rasulillah sallallahu alaihi wasallama uharrishuhu ala fatima fi allazi sana'at sai na je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ina fadar ina ziga manzon Allah ina fadar abin da zai sa ayi mana na Fatima fada mustaftiyan li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi ma zakarat ina kuma neman fatawa ina neman karin bayani kan abin da ta fada din fa zalika alaiha na musunta fa qala sadaqat sadaqat abinda fatima ta fada din nan haka gaskiya ta to kai ma fa'alta hina faradta al-hajja rabu da zancen fatima na tare da mahaifinta ubanta ta ce mata ta yi kai lokacin da ka zo za ka ɗauki haraman aikin hajji ba kowa yaya kai don su sun ce min namun a hallabi ka za, min a hallabi ka za. ba lokacin aliyu yana yamma da ya zo lokacin an ya, an tafi zai ɗauki harama sai manzo Allah ce wata harama ka ɗauka kala kultu sai na ce na faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allahumma inni uhillu bima rasuluka ya Allah madaukakin sarki ni kuma ina ɗaukar harama irin abin da manzon ka ya ɗauka haraman da manzon ka ya ɗauka to ya yi koyi da manzon Allah kenan to sai manzon Allah ya ce masa qala fa inna ma'iya al-hadiya fala tahilla to yace tun da ka shiga cikin irin wannan haramar da kai to akwai hadaya ni ina tare da hadaya na shar ka shiga ciki kenan kai ma karka warware ihraminka za ka yi kirani kenan قال فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم مئة, مئة بدنة abinda mu sayyidina Ali ya kawo daga Yaman da wanda manzo Allah je da shi a cikin rakuma guda rakuma guda 100 ne fa halal nas kulluhum wa sai kowa ya warware ya kwance al'amarinsa yayi suka yi illa nabiyya sun yi umara nan illa nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa man kana ma'ahu hadiyu sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine bai warware ba kuma bai bai taksiri ba don ba halin yin haka saboda su mai kenan za su yi kirani kenan za su falamma kana yawm falamma kana yawmut tarwiya ranan takwas ga wata ana ce da shi wannan ranan ana ce da ita yawmut tarwiya saboda ana zuwa ana kosar da alhazai ana shayar da su ruwa a basu ruwa a basu ana basu ruwa suna sha saboda lokaci ne an zo aikin haji waje ne jama'a na wa'annan kuma suna neman lada aikin su kenan su ma abin da suka gada shi an da alfin siqatal hajji wa imaratul masjidil haram kaman amana billahi wal akhir aikin su kenan su ma suna shayar da mutane ruwan zanzan ruwa kar wani alhaji ko mai umra yazo ya sha wahala ko ya menene suna neman lada duk da sallah da kuke a cikin makar sallah dubu eh sun suka duk inda suka zo kowa zo ya sha ruwa mu samu ladan su shi ma shine yawmut tarwiya wajjaha ila mina sai aka kama hanyar mina fa ahlalna bil hajji a lokacin wanda ya yi kira waɗanda suka yi a tamati su labbaika Allahumma labbaika hajjan wancan da suka yi suka kwance suka warware suka yi sai suka mana umara kenan suka yi daga yau za su ɗauki haramin hajji sai su labbaika Allahumma labbaika hajjan in mai ifradi ma ya zo haka labbaika Allahumma labbaika hajjan وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما الله صلى الله عليه ya يهوى أبرها وصى فصلى بمنن الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح أكا أكا صلى الظهر أكا إلى أسر أكا مغربا أكا إشاء با دري كنكو والصبح أكا صلى الصبح أو كوانا كنن غري واي أكا صلى الصبح ثم مكث قليلا حتى إذا طلعت الشمس bayan sallar asuba shi aka zauna kaɗan sai da rana ta fito amara bi kubbatin min ash-sha'ri fa duribat sai manzo Allah ce a kafa masa Tanti a arafa a je a kafa masa Tanti a kafa masa rumfa sai aka je aka yi fa duribat lahu bi namira sai aka je wurin masallacin namira masjid namira sai aka kafa thumma rakiba rasulullah sallallahu alaihi wasallama fasara sai manzo Allah ya kama hanya yana tafiya yana tafiya ana ganin inda zashi. Zashi arafa ne ya tsaya can to quraishawa da ya kai suna tsammanin fasara la tashukku quraishun illa annahu waƙifin inda al-mash'ar haram quraishawa ca suke yadda suke cikin jahiliya in su je masharar haram nan suke tsayawa saboda shaidan ya zo ya musu wahayi ce ai ku ne bayan Allah ku ne kuke zaune makka wajen ɗakin Allah ba za ku fita ku je wani yasa ba sa fita ca suke manzon Allah zai tsaya nan ne كما كانت قريش تصنع في الجاهلية في المزدلفة فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة منذ الله كما هنيا حتى أتى عرفة حر سيد يمي ما نياشد عرفة كده أن فهمتها fawajen alkubbata ta duri ba sai samu abin da ce a yi mishi na rufa ko tanti ko shema ko wajen hutawa haɗin. an yi an gama binamira fana ha, sai manzo Allah ya sauka a wajen hatta iza zagaci shamsu ya ni a sham sai da rana ta karkata ma'ana lokacin a zahar ya yi kenan ko A mara bil kaswa'i faruhilat sai ce a shirya a bar hawarsa a sa menene da menene da komai da komai za a tafi faruhilat lahu fa'ata batnal wadi fa khataban sai zo inda ya tsaya yayi ma mutane khutba na khutbar ranan arfa kenan khutbatu arfa kenan wa qala wannan khutbar da manzon Allah ya tsaya abinda yace inna dima'akum wa amwalakum haramun ka hurmati yawmikum hadha في شهركم هذا وفي بلدكم هذا ألا إن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع ودماء الجاهلية موضوعة وأول دم اضع دماءنا دم ابن ربيعة بن الحارث كان مستردعا في بني سعد فقتلته ذيل وربا الجاهلية موضوع وأول ربا أضعه ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله كله يتي إن دماءكم تبس للي بابكو شك جننكم وأموالكم دوكيركم حرام حرام ne a zubar da jinin musulmi ko a ci dukiyarsa ko a taba dukiyarsa hurum haram mana haramcin jinin musulmi ko dukiyarsa ka hurmati yaumikum haza yau wace rana ake ciki ranar tara ga wata me wace dara ce da ita arafa ka hurmati yaumikum haza kamar darajar wannan ranar taku fi shaharikum haza a cikin wani wata ake watan aikin hajji wata ne mai mai alfarma fi baladikum haza a cikin wannan garin naku wani gari kenan makka mana haramci guda uku suka haɗu manzo Allah ce jinin mumini jinin musulmi da dukiyarsa haka yake da haramci yake da daraja ba a isa a taba ba sai da hakkin shari'a ala manzo Allah ce kowa ya shaurara ya kasa kunnensa ya ji shari'ar musulunci jagoranci ba da san zuciya ake yi ba in za ka fara ka fara da gidanku ka yi a aikace a gani shi a san da gaske ake amma ka ce kaza kaza kaza kaza matar kana kaza ƴaƴan na kaza kai kana kaza wallahi ba da gaske ake ba kuma kowa zai sha wahala kuma kowa zai dandana kudansa Allah ba a wasa da shi ala inna kulla shay'in min amril jahiliya ta taqadami mawdu'un ala ku shaurara inna kulla shay'in duk wani abu kulla shay'in ma ya tsahiku an ma shay mahama kalla aw kathur min amr jahiliya duk abubuwan maguzanci ta haka kadami maudu'un na soke shi daga yau duk wani maguzanci wani jahiliya na soke shi yau menene maguzanci mecece jahiliya duk tashin hankalin da aka yi saboda siyasa duk tashin da hankalin da ake ana zubar da jini saboda kungiyanci wallahi maguzanci ne jahiliya ne Allah zai tsayar da kowa ya mishi hisabi maguzanci ne jahiliya ne ina son wane ba na son wane kana son wane ba ka son wane waye ce kai haka abinda aka ce kai daban abinda kake yi daban abinda kake yi daban dan ka samu abinda kake so duniya ka tara kuɗi ka tara mulki Allah ba a wasa da Allah Allah ba a yaudarar shi Allah ba a yi mishi abin da ba daidai yana kallon ka ya zara ido yana kallon ka gama ka gama duk abin da zaka yi kuma ka dawo ka rasa me kake ne me zaka yi kuma a duniyar nan ka gaji da rayuwar kana fama ya za a yi kuma zaka je ka tarar da shi sai ya yi ma hisabi don an ce walau anna idza mutna turikna lakana al-maut rahata kulli shay hayy walakinna idza mutna bu'ithna wa nus'alu indaha an kulli shay'in wai da a ce in mun mutu shikenan magana ta kare to ai da mutuwa ta zama hutu amma babban masifa shine in mun mutu za a tashe mu za a tambaye mu kulla shay'in ribal amrin jahiliya duk al'amari na maguzanci duk tashin hankali da ake sanadiyar siyasa zabe kana kungiya da kungiyanci kana son wani baka son wani wallahi maguzanci ne jahiliya ne haramun ne manzon Allah ya haramta ودماء الجاهلية jahiliyat جني jini kuma na maguzanci lokacin jahiliya sai a shekar arba'in ana tashin hankali hankali akai tashi hankali yana nan bayan shekara biyu biyar goma a sake yi ana yi haka kowa wannan zai ɗau fansa wannan zai ɗau fansa kowa na jiran ɗaukar fansa manzon Allah ce daga yau an soke wa'annan duk sabuwar sabon shafi aka bude addinin musulunci ne komai zai tafi kan haske kan shari'a sa'an nan manzo Allah ce wa inna awwala damin azau dima'ana wannan jini da na ce na soke ba wanda zai nemi ɗaukan fansa ce daga gida za a fara jininmu da muke bi na soke daga yau babu huzairu ta je ta yi rayuwarta sai da in ta sake yin wani abu farkon jinin da manzo Allah soke ce ana damad ni ta bin al-harith rabi'a ibn al-haris yana cikin quraisha kabil bani hashim ibn talib ka kana mustarda'an ana shayar da jaji a shayar da shi fi bani sa'adi a cikin bani sa'ad ibn bakr nan aka shayar da shi to ana cikin shayar da shi fa qatalatu sai kabilan huzailu suka kashe shi to har yanzu muna neman wannan jinin amma daga yau an soke wannan jini ba za a nema ba huzairu ta je ta zauna lafiya ke kun ga inda ake abu da gaskiya ko wa ribar jahiliyyati mawdu'un duk riban da ake bi ake yi lokacin maguzanci an soke daga yau wa awwalu riba riba أضعه ربا عباس بن عبد hu فإنه kulluhu farkon riban da zan soke riban baffata. abbas ibn abdul muttalib shine yana da cikin masu kudi da suke bada bashi suna karban riba ana bin mutane da yawa manzo Allah ce daga yau sai dai ka biya kuwar kudi kudin da karba babu rancen riba manzo Allah ya soki sa'an nan sai manzo Allah ce fattakullaha fin nisa ku ji tsoron Allah a cikin mata ku ji tsoron Allah kada ka ga rauninta ko rashin gatanta ko kaza da kazarta, ko menene da menene ka yi mata abin da bai dace ba Allah yana kallon ka alkawari ne tsakaninka da Allah an fahimta fa inna ma akhadhtumuhunna bi amanatillahi babban magana kenan babban masifa kenan wannan ai kun dauko su ne da amanar Allah in kuka cuce su kun ci amanar Allah da wa za ku yi shari'a da wa za ku yi shari'a ba ba ruwanta akhadhtumuhunna bi amanatillahi da amanar Allah in ka ci amanarta ka cuce ta ka cutar da ita kai menene da menene kana cin amanar Allah ne da Allah za ku yi shari'a in ka fi karfinta Allah ya fi karfinka aiko wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah kuka halatta farajinsu kuma da kalma ta Allah maɗaukakin sarki wa inna lakum alaihinna Allah yi ina furashakun ahadan takrahunahu kuna da haƙƙi a kansu kar su kawo wanda ba kwa so a cikin gidansu a gidan kar ta kawo duk wanda ba ka so ko namiji ne ko mace ko wane ne fa in fa'alna zalika in suka saba suka yi wannan fadribuhunna darban ghayra mubarrihin a ladabtar da su ba a ladabtar wanda zai cutar da su ba wala hunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna wa lahunna alaikum su kuma suna da hakki a ku hakkin me rizqakum aw rizquhunna rizqahunna rizquhunna arzikinsu Allah ya wajabta a kanka ma'ana Allah ka samu kaza kaza ka samu kaza tun daga cikin mahaifiyar kaza sai ka zo ka aure ka aure mace ita kuma ita ma wancan mace ita ma ai an rubuta cewa ga abin da za ta samu hagarwar rayuwarta to yanzu ya zo ya haɗe wajen da naka kenan to shi yasa aka ce rizqu hunna wa kiswatu hunna sai a ba su arrizqu ma kullu ma man tufi bihi arziki shine abin da aka yi amfani da shi aka yi amfani da shi kuɗi ne ilimi ne lafiya ce ƙarfi ne menene menene duk baki da sauransu arziki ake ce musu ba kuɗi ba arziki kenan wa kiswatuhunna bil ma'arufi gwargwadon iko bil ma'arufi gwargwadon iko aka ce rizquhunna arzikinsu wa kiswatuhunna bil ma'arufi gwargwadon iko wa antum mas'uluna anni fama antum qa'iluna sallallahu alaihi wa sallama za a tambaye ku game da ni to me za ku fada game da ni in an tambaye ku me za ku fada qalu suka ce nashhadu annaka in Allah ya tambaye lafiya za mu ce nashhadu mun shaida annaka cewa kai qad ballagta ka isar da sakonka kaman yadda ya kamata wa addaita ka da amana wa nasahata kai nasiha kaman yadda ya kamata sallallahu alaihi wa sallama to daga nan da aka fara manzon Allah haka sallallahu alaihi wa sallama qala bi isba'ihi as-sababa fara'aha ila as-sama'i wa yankutuha ila an-nasi sai ya daga sama sannan yake nuna wa mutane haka allahumma shahad اللهم اشهد اللهم اشهد الله كشيدا الله كشيدا الله كشيدا to an gama wannan matsalar an gama da ita thumma zana bilalun binida'in wahidin wa iqama sai bilalu ya kiran sallah ya tada iqama fa sallar zuhra yanzu ai sallar azhar thumma aqama fa sallar asra aka da iqama aka yi sallar la'asar lam yusalli bainahuma shay'an ba a yi wata sallah tsakanin azhar da al'asar ba jam'i aka yi ma'ana ma'ana ba a yi nafila ba tsakanin kenan thumma rakiba sa'an nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya abar hawarsa hatta waqafa faja'ala batna naqatihi alqaswa ila as-sukhairat sai manzon Allah ya je tsayo arafa wajen dutsen arafa sai faja'ala batna naqatihi alqaswa ila as-sukhairat sai bari jikin cikin dabbar da yake haure yana kallon dutse da dutsen da za a tsaya a wajen shi wa qala isma'ilu ila shujairat wannan yace sukhairat wa'annan ce shujairat waja'ala hablal mushati bayna yadayhi ma ma'ana hablal mushati yasa ma'ana jerin mutane da suke tafiya suna gaba gaba da shi yana suna tafiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama thumma istaqbala al sa'annan Allah ya fuskanci al falam yazal waqifan hatta gharabat ash-shams bi gushe ba yana tsaye wajen yana kan kasuwa yana kan dabbansa har sai da rana ta fadi wa zahabat sufra hatta ghabat al-qurs ma'ana magarba ta shiga kenan usama ta khalfahu sai ya ɗago ya usama bayan a abar hawarsa aka kama hanya ana tafiya sun dafa da an ce sun mafi min haifu a fadar nasu wastafirullah da an gama saiwon arafa ɗin za a malalo za a kwararo za a tukuru za a je ina mashar haram ثم دفع وقد شنق القسواء الزمام حتى إنه ليصيب رأسها مورك رحله ya manzo Allah ya ja linzami ko lagama ko menene kasuwa din aka takura mata har kanta na taba gaban siddin da manzo Allah yake wa yaqulu bi yadihi al-yumna sa'annan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na fada yana nuni da hannunsa mai al-dama mai albarka as-sakinata as-sakina as-sakinata as-sakina atafi a hankali atafi a hankali kar a cutar da bayin Allah كلما أتى min al-hibali. arfalaha qalilan hatta tasada ba an ce ya takura ma aban ba in aka je kan tudun yashi ko wani tsauni za a tafi shi a sake mata linzami don ta yi tsalle ta hau a tsallaka hatta atal muzdalifa haka aka ta yi har sai da aka iso muzdalifa fasalla biha al-maghriba wal isha'a bi azanin wa iqama yayi sallan magruba da isha da kiran sallah da iqama eh bi azanin wa ni, aka yi kiran sallah aka ta da ikama aka yi sallah aka ta da ikama aka yi sallah thumma taja hatta idza la'a ya'ni al da aka gama manzo Allah yake shinge da ya kwanta aka yi bacci kenan ba yi wata nafila ko wata karatu a'a bacci aka yi haggar ya waye sallar fajira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai sallaci alfijir bi azanin wa iqama aka yi kiran sallah aka ta da ikama ثم ركب القصوى حتى وقف على المشعر الحرام سألنا إياه أبرها وسا أكا كاما أكا جي عند المشعر الحرام واستقبل القبلة يفسكنش القبلة فدعا الله وكبره وحلل وهلله ووحده haka manzo Allah yake yana ta roko yana kabbara yana tahlil yana kadaita Allah madaukakin sarki hatta asfara jiddan har sai da gari ya waye kafin rana ta fito gari ya haske ya fito thumma dafa'a qabla an tatlu ash-shams sa'an ya tafi kafin rana ta fito wa ardafa al-fadl ibn abbas sai goya fadl dan abbas bayan shi shi kuma fadl dan abbas yaro ne kyakkyawa mai kyau kallo wa kana rajulan hasan ash-sha'ri abyada wasiman kyakkyawan yaro ne a lokacin yaro ne yanzu kuma ai babba ne ko falamma da fa annabi sallallahu alaihi wasallama marra bizzuni bizzani yajrina manzo Allah na tafiya sai ga tawaga ta mata in tarun mata su ma suna suna suna maza maza su tafi fatafika alfadlu yanzuru ilaihinna yaro bayan manzo Allah ya ga mata ya ga mata shi ma su yi mishi kyau su su ma sun ga namiji yaro kyakkyawa yana kallon sa haka shi manzo Allah ya mishi haka zai kalla haka sai manzo Allah ya dawo da shi haka sallallahu alaihi wa sallam fa akhadha an-nabi sallallahu alaihi wa sallam yadahu sai manzo Allah ya dauki hannunsa mai albarka fa wada'aha ala wajhi al-fadl sai ya dora kan fuskar sai yana kallo haka sai manzo Allah ya dora hannunsa ya jawo da shi nan fa hawwala al-fadl ra'sahu min ash-shaqq al-akhar da aka hada shi kallo nan sai kuma na yana kallo fawada annabi sallallahu alaihi wasallam yadahu min ash-shaqq al aka nuna masa ai ba nan kada aka hada ka kallo ba haddana kadaina hatta idza ata muhassar har sai aka da aka zo wadi muhassar harraka qalilan sai dan musa kadan aka kama hanya salaka tariqal wusta allati tuhrijuka ilal jamratul kubra aka shiga matsakaiciyar hanyar da za ta fitar da kai aljamratul kubra hatta idza atal jamra allati indaha ash-shajara sai da zoren jufa jifa farama bi sam'i hasayatin yayi jifa da kwani guda bakwai yukabbiru ala kulli hasatin min hasal hazfi ko ya shi Allahu akbar Allahu akbar har yi su bakwai ko thumma rama min batnil wadi thumma sarrafa ilal manhari da aka gama sai ranar sallah kenan sai aka kama hanya zuwa inda za a yanka inda mayanka kenan inda ake yanka kamar hadaya fana hara salasan wa sittina badana sai manzo Allah ya so kira kumi 63 cikin 100 saura nawa saura 37 biyadihi da hannunsa mai daraja thumma a'ata aliyan fana hara ma gabara yace ali karbi kai ma ka soki sauran abin da ya ragu wa ashrakahu fi budnihi ya sharaka aliyu a cikin mana rakunman kenan tunda shi ma irin irin ihramin manzon Allah ya dauka ya tafi tare da manzon Allah kenan thumma amara min kulli badanatin bi sai manzo Allah ce duk rakuman da aka yanka ke su din nan kowanne rakumi a yanko nama a ciki a yanko a yanko aka zo aka da duk aka sa cikin tukunya aka tafasa aka dafa faju'ilat fi qidrin fatubihat aka dafa fa akala min luhumiha wa shariba min maraqiha manzo Allah da sayyidina Ali suka ci nama suka sha kuma mai romo ko farfeso ko mai ثم ركب فافاض الى البيت sa'annan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hawa hawarsa sai aka zo aka zo tifala kenan fa afada ila albayt fa ata albayta fa salla adh bi makkata sai salla zahar a Makka. wa ata bani abdul muttalib wa hum yastaquna min zamzama sai zo wajen bani abdul muttalib suna shayar da mutane daga rijiyar zamzam suna ɗibuwa suna shayar da mutane sai abin ya burge manzon Allah sallallahu alaihi faqala sai ce in za'u bani abdul muttalib ku ɗeba ruwa ku ba mutane ku shayar da mutane falaula yaghlibannakum an-nas ala sikatikum lanaza'tu ma'akum ba don kar na sauko na je ina ɗebowa tare da ku duniya duk ta zo ta cika a rinjaye ku a kan wannan aiki ba da na sauko ni ma na ɗeba an shayar da mutane amma da mutane sun ga na sauko kowa zai bar abin da yake ne zo har masu neman su sha za zo su ma suna shayarwa fa nawaluhu dalwan fa shariba sai aka ɗebo manzo Allah ruwa sai karba ya sha sallallahu alaihi wa sallama قال أخبرنا محمد بن سعيد الأسبهاني قال أنبأنا هاتم ابن إسماعيل عن جعفر عن أبيه عن جابر بهذا وأن شيني حديث جابر كنا شي حديث أيكن حج شيني أطول حديث في الحج وأجمع حديث في الحج تند مكفارو komai filla-filla ake tafiya filla-filla abinda ake nema aikin haji amma duk abinda ya faru a hanya ba sai an faɗa Ka an gama da wannan ko alhamdulillah babu wani babi fil muhrimi idza mata ma yusna'u bihi in mutum ya dau harma aka zo ana aikin haji sai ya mutu to ya za a yi da shi ya shiga harma ana aikin hajji sai ya mutu قال أخبرنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد هو ابن زيد An أيوب an سعيد بن جبير an ابن عباس قال يتي baina rajulun واقف مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة wani mutum yana tsaye tare da manzo Allah arafa an je aikin hajji ranar sayo arafa ke kenan fawaka an rahilatihi aw qala fa aqasathu sai ya fadi kan daga bar hawarsa ko ita ta kada ta kada shi fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mana sai ya mutu kenan فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء منظوم الله صلى الله عليه وسلم يقول اغسلوه بماء وسدر ويمشي وانكا دروا دمغريا وكفنوه في ثوبين ويمسى لكفني أتكن تبا قدابي معنا أبن دي سمد كسر شكين دي تهود سو ولا تحنتوه كده كسامش تراريكو أو ميكانشي ولا تخمروا رأسه كده كرفة كنسا فإن الله تعالى يبعثه يوم القيامة ملبيا الله زي تاشيش ران تاشي القيامة كوانا تكنس شكوينا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك lokacin duniya duk baki ɗaya halitta kowa hankalin shi ya tashi yana neman me za a gani yau amma wannan da ya mutu a cikin aikin haji manzo Allah ce fa innahu yub'athu yawmal qiyamati mulabbiyan ma ma'ana mulabbiyan halata kaunihi mulabbiyan yana talbiya kaga wata daraja kuma ko eh babun fil muhrimi idza mata ma yusna'u bihi wai me kenan ah, gashi ya kawo mana unwani babi mai ai fiqhin su nan ai babu wai mai kenan fil eh wanda duk ya dauki harama al iza idza mata ma na ubihi. in ya mutu mai za a yi da shi har gobe mutum ya mutu haka za a yi da shi sallallahu alaihi wa sallam babu zikiri fi tawafi wa sa'i bayna safa wal marwa babin da yanzu ana tawafi me za a yi za a ce haka kuma sa'ayi safa tsakanin safa da marwa Akhbarana Abu أبو an عن عبيد الله بن أبي زياد بن أبي زياد عن القاسم عن عائشة قالت an karbo daga nana aisha allah ya kara mata yadda ta ce inna ma ju'ila tawafu bil baiti wa ramyil jimari was sa'i bayna safa wal marwa zikirin lahi da tawafi da sa'ayi da rami duk aini don a ambaci Allah maɗaukakin sarki qala abu asim yarkana uku yana ɗaga wannan hadisi sallallahu alaihi wasallam marfu'i kenan qala qala na abu nu'aym wa muhammad ibn yusuf an sufyana an ubaidillah bin abi ziyad an al عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه باب وانا بابي ديزوتشكي في فسخ الحج أتكين ورور أيكين حج أميد شي يزمومي أموراكو دام الصندة والنمبر قال أخبرنا نعيم بن حماد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن بلال بن الحارث عن أبيه قال قلت يا رسول الله نتي يا منظر الله صلى الله عليه وسلم فسخ الحج لنا خاصة أم لمن بعدنا warware aikin hajji a shigar da umra ɗin mu ne kadai aka ce mai koko a'a kala na khassa wannan hadisin ma'ana akwai magana a kai shi don mun karanta a yi sura فقام سراقة بن جؤثم فقال يا رسول الله ألنا خاصة أو قال شيء للأبد har abada wannan aikin ya shiga kenan sun shiga umra da aikin sun shiga kenan babu babu mani tamara fi ashhuril hajji babin da yazo na bayanin wanda ya umra a cikin watannin aikin hajji waɗanne ne watannin aikin hajji shawwal zulqaada, zulhijja to in mutum yayi umura cikin waɗannan watanni yaya hukuncin sheki qala akhbarana sahal sahalu ibn hammad qala haddathana shuba an al an mujahid an ibn abbas an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace hadhihi umratun istamta'ana biha wannan umra ce muka yi ta mutu da ita faman lam yakun ma'ahu hadiyun duk wanda bai hadaya ba Fal ya falyahilla alhilla kullahu ya kwanci aikinsa sa'annan albashi ranar takwas ya zama umra ke kenan ranar takwas ga wata da labbaik allahumma na labbaik hajjan faqad dakhalat al-umratu fil hajj ila yawm al-qiyamah haka hukuncin yake umra ta shiga cikin aikin haji ila yawmil qiyamati har har ana da kasa قال أخبرنا جعفر بن عون قال حدثنا عبد العزيز ابن ابن عمر بن عبد العزيز عن ربيع بن صبرة أن أباه حدثه أنهم ساروا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى بلغوا أسفانا سنت في تارة من الله هرسوا أسفان فقال له رجل من بني مدلج سيور متنتكين كبيلا بني مدلج جي مسا يقال له مالك بن سراقة سنش مالك ابن سراقة أو سراقة بن مالك اقت لنا قضاء قوم ولدوا اليوم ya to kai wanda aka haifesu yau me ke hukunci qala sai ce inna allaha kad adkhala alaikum fi hajjikum hadha umratan tabbas allah ya shigar muku cikin wannan hajjin naku umra fa idza antum tun. فمن تطوف بالبيت وبالصفا والمروة فقد حل إلا من كان معه حج إن zo duk wanda ya tawafi ya sa a yi safa da marwa wannan aikin ya warware kai tsaye ya zama umra sai dai wanda ya koro hadaya daga wajen makka ya zama mai kirani kenan amma duk in da ka shiga kana sa a yi da safa da marwa wannan aikin ya zama umra kai tsaye sai ka kwance kayan ka kai mai kai sai ka shiga harkar ka sai ranar takwas ga wata sannan ka labbaik Allahumma labbaik hajjan babu wani babi ka mi'tamara nabiyyu sallallahu alaihi wasallama umra nawa manzon Allah yayi qala أخبرنا شهاب بن عباد qala حدثنا داود بن عبد الرحمن عن عمرو بن دينار عن إكرمة عن, عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر a wannan riwayan aka ce manzo Allah ya yi umra su hudu umratul hudaybiya wa umratul qada'i aw qala umratul qisas shakka shihab ibn abbad min qabil والثالثة من من الجعرانة والرابعة التي مع حجته سهود كيناكو باب فضل العمرة في رمضان babin da ya zo na bayanin falala a falalan da ke cikin umara a cikin watan azumi قال أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لامرأة من زعل الله فلا موتمك وتماتا ائتمري في رمضان كي أمرأة كي وتن أزمي فإن أمرة فإن أمرة في رمضان تعدل حجة أي umura a cikin watan azumi ya yi daidai da aikin hajji ladan da zaki ki samu ko? falalan aifi ne fadlul umurata fi ramadan aina mahallu shahidi fa inna umuratan fi ramadan ta hajjatan قال أخبرنا أحمد بن خالد قال حدثنا محمد بن إسحاق عن عيسى بن عيسى بن معقل أو معقل معقل معقل بن أبي معقل الأسدي أسد خزيمة قال حدثني يوسف ابن عبد الله بن سلام عن جدته أم معقل قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان تعدل حجة yin umura a cikin watan azumi eh, ya yi daidai wannan umuran ta yi daidai da aikin hajji ladan da za ka samu eh, ba lalle ne zamo daidai ɗari bisa ɗari ba mana za ka samu ladan wanda ya aikin hajji babul miƙati fil umrati babin da ya zo na miƙati me yasa aka ce da aka ce yin umura a cikin watan azumi za baka ladan wanda ya aikin haji ma'ana zai zo daidai da wanda ya aikin haji ko kuwa a'a akwai bambanci eh me bambanci eh aikin me yana cikin Eh. to mu haka aka fada ai baka ji abin da aka fada ba kenan eh eh ba tambayar da muka yi ba kenan ko haka abin da muka mun cewa ya fi ne saboda darajar ramadan to ma'ana aka ce kana da dada irin nawa ne ka zamo daidai da shi kenan ɗari bisa ɗari? Mhm. kasancewan ma ana kwatanta ka da shi alama ce na me eh, eh, ina asalin darajar tana can anta mulhaqun bihi babun almiqati fil umra to in mutum ya je aikin hajji kuma yana son ya yi umra ina miƙatin shi a ina zai ɗauko ina zai ɗauko a haraman umra ɗin ba shi ne almiƙatu fil umrati ba قال أخبرنا محمد بن يزيد البزار قال حدثنا يحيى بن زكريا قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني مزاحم ابن أبي مزاحم عن عبد العزيز بن عبد الله عن محرش الكعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الجيران حين أنشأ مؤتمرا وزال الله يفتدق الجيران لوكة فار عمره فدخل مكة ليلا ya shiga makka a cikin dare faqada umratahu yayi aikin umransa thumma kharaja min tahti laylatihi fa asbaha bil ji'rana kaba'itin ya fita cikin dare ya waye gari daga ji'rana kaman ji'rana ya kwana an fahimta قال حدثنا ibn ابن الفضل قال حدثنا ibn عيينة عن عمرو سمع عمرو بن عوس يقول أخبرني عبد الرحمن ابن أبي بكر يقول نني محل الشاهد زي في فتو زي في فتو واسوسي عبد الرحمن ابن أبي بكر يا باني لا باري يتشي أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم منظر الله يا أمرتيني صلى الله عليه وسلم أن أردف عائشة فأؤمرها من التنعيم na ɗauki aisha akan abar hawata na je ta yi umra daga tan'im ta ɗauko niyyar umra a shigo ta yi aikin umra mahallu shahid ya fito ko ko kuwa Kala Sufiyanu kana shuba yujibuhu mislu hadha al-isnad qala haddathana ahmad bin yunus kala haddathana daud al-attar عن ابن خثيم عن يوسف ibn mahak an hafsata binti abdurrahman bin abi bakar siddiq irin wayannan sunan nake dabara da azanci baya karanta su kai ka zauna mahak sai yana kana kaiwa wajen sai ka tuna shekaru arba'in baya da ka karanta wajen malamin da ya gyara maka ga da aka faɗa dabara baya karanta zai ka ce mahik mahak to amma ibnu mahak haka haka don ba sa wasanni eh <laughs> ai kowane mutum yana da hafiza yana da zakira guda nawa kenan hafiza da zakira hafiza wanda ke abin inda ke kiyaye abubuwan da suka shigo maka duka ma'alumat yanzu yanzu da ka ji magana ya shiga cikin kwakwalwarka ta shiga cikin kwakwalwarka ko to shi kenan in wani abu bai shigo ba to tana nan wajen in wata magana kuma wani abu ya shigo sai wannan ta je baya wannan ya wannan ta je baya wannan je baya an duk bayan da ta je tana cikin kwakwalwa dalili wani abu ka kana son ka tuna shi ka shekara ashirin ko talatin da ka fara tunanai sai ga yana zuwa wani ya zo da wuri wani kuma ya samu jinkiri yana nan wajen hafiza kenan ko zakira kuma in ka fara neman abin ya zo sai ga Allah ya kawo maka shi to galibi abubuwan sun fi zuwa ne in kana sallah saboda shedan ya shiga shagalantar da kai sallah saladan sallah sai sai ga yana tuna maka abubuwan da suka wuce shekara 20 shekara 30 an hafsata binti abdurrahman ibn abi bakr as-siddiq an abihi wannan zahiri ne cikin kisan imamu abu hanifa imam hanifa an san shi da kaifin hankali da iya abubuwa tun abubuwa wani zai ce ya imam abu hanifa na je na an ba da amana na je na ajiye wani wuri ko dukiya ta ko amana na manta na rasa inda na ajiye na rasa yadda zai yi ya ce to ka je ka tashi da daddare ka yi sallah ko raka abi ko rakoyin da ya fada masa za ka tuna ya tashi ya yi sallah kashe gari sai ya zo ya imamu abu hanifa ai na tunana ya ce ai na san ba zai bar ka gama sallar ka lafiya ba أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن بن أبي بكر أردف أختك يعني عائشة كغوي إرؤوك ما أنا عائشة كأوكيتا كأبرها وكا وأعمرها من التنعيم ka je tan'im ta ɗauko harman umra fa'iza habatat min al'akamati murha faltuhurin in aka sauka daga tsaurin da ake ka ce ta yi harama fa ha umratun mutaqabbalatu fa innaha ha at-tawkid mimman min an-nabi sallallahu alaihi wasallam umratun mutaqabbalatu babun fi taqbil al-hajari babin da ya zo na sumbantan hajar aswad قال أخبرنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن عمر قال سيدنا عمر يتي إني لأقبلك وإني لأعلم أنك حجر ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك na umar kenan abinda ake ce ma ibada ko addini shine mai i karkai dukkan addini kenan in ba haka ba duwatsu ne guda biyu a cikin makka aka ce wannan dutsen ka sumbance shi ka girmama shi wancan dutsen ka je ka jefe shi abinda ake so shine abinda aka ce kai nan sai ka abin abinda aka ce yi can sai ka yi to ka yi ibada kenan amma me yasa ya aka yi wannan ba aikin ka bane ba aikin ka bane wanda ya ce ka yi in ka yi dan shi shi ne ka ibada amma dan kai ka gano hikimar don ka gano sababin tukai ne don kwakwalwarka ta ba duk inda kwakwalwarka ta kai da gane-gane ta zo wani abin ba za ta gane shi ba kuma dole ta yi hakuri ta zo wani abin ba za ta gane shi ba kuma dole ta yi haƙuri don kwakwalwarka ba Allah ba ce Allah ya halicce ta mahuluka ce duk wani mahaluki kuma yana da ikon da Allah ya bashi da abin da Allah ya hana shi an fahimta eh lokaci ya cika mu sa hadisi ɗaya قال أخبرني أبو عاصم عن جعفر بن عبد الله بن عثمان قال رأيت محمد بن عباس سيدنا عمر يجي زي سن بن حجر الأسود يجي ني ناسا كي دوسي نباء بن ذاكي أما ناقا منظر الله ينا سن بن تكشي سانكي سن tunda manzon Allah ya sumbance ka ba ruwana me dalili me yasa kaina hikima me ce a'a manzon Allah ya yi shi na koyi qala akhbarna abu asim an jafar bin abdullah bin usmana qala رأيت محمد بن عباد بن جعفر يستلم الحجر ثم يقبله يرى سنبنتش ويسجد عليه فقلت له ما هذا سنتي ميك كي هكني فقال رأيت خالك عبد الله بن عباس رضوان الله عليه يفعله إيش أين خالك عبد الله بن عباس yana aikata shi sa na yi sun makala ra'aitu umara fa'ala shi kuma yace naga ga umar yana yi sun makala inni alamu annaka hajarun walakin ni ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaf'alu hadha Ano,